littafin kaifa ta sakil mizanak a ci gaba da bayanin da malam yake yi na jarabawa ko musiba da take samun dan adam wanda idan ta samu dan adam sai a bashi ladan shahada ko mun kwana shafi na 119 shine alqawlu ko qawlu du'a wal istiftahi fi salat addu'an nan ta bude sallah eh shafi na ɗari da tara. littafin kaifa tusaddil mizana na 14 malam yace al-iyatul istiftah as-salati alida addu'o'i na buɗe sallah suna da yawa wa mutanawwi'a kuma suna nan iri-iri hasilu ila ashara du'a sun kai kusan addu'a biyu wa min ha? daga cikin waɗanda suka fi shahara ma rawathu Aisha radiyallahu anha wannan addu'a da azkar da nana Aisha ta ruwaito Allah ya kara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan tafaha salata qala ya kasance idan zai bude sallah yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk annabi yana yin wannan addu'a in yana da aisha sarki ya tabbata ga Allah subhanahu tare da gode maka ɗaukaka sunanka ya tsarkaka sannan ka ɗaukaka wato matsayin ka ne babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai kai malam yace wa yu'tabaru hadha ad-du'a min ahabbi kalamillahi ta'ala wannan addu'a na ɗaya daga cikin mafi soyuwar maganganu a wurin Allah subhanahu lima rawahu Abdullahi bin Mas'udin anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda abdullahi dan mas'ud ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa inna ahabbal kalami ila Allah lalle mafi soyuwan zance wurin Allah an yaqula al-abdu shine bawa yace subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa in abghada wa in abghada al-halami ila Allah kuma mafi munin magana a wurin Allah da bai so shine an yaqula ar-rajulu lir-rajuli shine mutum ya ce ma wani mutum dan uwansa ittaqillaha ka ji tsoron Allah wani fa yaqulu sai ya ce alayka nafsaka kai ma kai ta kanka ni zaka ce ji tsoron Allah to Allah bai san wannan magana eh Allah bai so in an ce ki ji tsoron Allah ki ce to na gode ce insha Allah na gode da wannan kauna da ka nuna mu ko ka taya na addu'a abu aka ce ina ruwanka kai ma kai ta kanka ba wai ka zo karka ni in ji tsoron Allah ba malam ya ce wa ala ragum min shaharati hada du'a duk da shaharar da wannan addu'a ta yi inda kathirin minan nasi a wajen mafi yawa cikin mutane illa anna ba'dhum la yutqinuhu sai dai mafi yawan mutane ba su iya ta ba wa inna ma yazidu fihi aw yanqus ko kaga yana karawa a cikin ta ko ya rika ragewa ka ziyarati ba'dhum fi akhirih ko kamar yadda wasu a ciki suke kari a ƙarshen addu'a sai su ce wala ma abu da siwaka haka suna cewa haka ana wala ilaha ghairuka wala ma abu da siwaka wannan kari ne baya ciki al gharibu annahum la ya'rifuna aswatahum illa inda al ibarat al mazayyada wani abun ban mamaki ma la ya'rifuna aswatahum ba ajin ma sautin su suna yi la yarfa'una ne ko la yarfa'una aswatahum ba sa daga muryarsu sai an zo daidai wannan ibara ta ƙarshe a ƙarshe sai ka dace wala ma'budu sai wa sai a ji kuma ita ce wadda ba daidai din ba A haza min tazyin shaytani wannan yana daga cikin na shaidan ma'ana ƙawata wanda shaidan ke yi wa hirshihi ala nashrin bid'ati bainan nasi da kokarin da yake wajen yada bid'a tsakanin mutane Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu zaka kun ga wannan yana da matukar muhimmanci irin wannan azkar din karkayin daga ainihin wato aiki da su wannan yake cewa alkhatau fi hadhihi al-ibara al-muzayyada min wajhayn wato kuskure a cikin wannan kalma da aka ƙara ta fuskoki guda biyu ne da farko an al-asaha huwa qawlu la ma'budu bi haqqin siwa an gane ko abin da yafi indanta a faɗa cewa shine wala ma'budu bi haqqin siwa ba wai wala ma'abu da ka ba wala ma'abu da bi haqqin siwa in ma har za a faɗa kenan لأن المعبودات في هذه الأرض domin ababen bauta a wannan ban ƙasa ɗin kafiratun suna da yawa minin asnamin kama daga gumaka wa bashar da ɗan adam wa jan da aljanu wa kawaki da taurari kullu ha ma'abudatin baƙila dukkanin su ababen bauta ne lalatattu wal ma'abudul haƙƙa. abin bauta na gaskiya huwa Allahu jalla wa jalalu shine Allah mai girma da daukaka الثاني أنه لا يشرع الزيادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم بايا حلتا ولدن أدم يكاري أكم مجنر من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم أنقانيكو بايا حلتا لما أنبقى أبن لي فالأوكم قا إلي إتاع sannan malam ya ce walau da ibaratin hasana ko da da waɗansu kalmomi ne masu kyau ma'ana abinda mutum ya ƙara ɗan maganganu ne masu kyau kalmomin to baya halatta dai ma damar iya inda annabi ya faɗa nan to haka ake so ka tsaya a wurin kar ka ƙara komai sannan ma da yake cewa id yu'addu zalika bid'atun fid din domin wannan ƙari da mutum zai yi akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kirga shi ne a matsayin bid'a ne a cikin addini wa yufadu kalimatin nabawiyya barakataha wato maganganu na manzon Allah yana zama cewa albarkar su tana bacewa eh wa hikmatuha da hikimar da tasa annabi ya faɗa haka wa sirruha da ma sirrin da ke ciki saboda an kakkara ga maganar wani dan adam wanda ba shi shi ba wa hasala anna ahad as-sahabati radiyallahu anhum ghayyara kalimatan nabawiyatan bi ukhra mushabahatan laha ya tabbata wani daga cikin sahabbai ya canza wata kalma ta annabi da wata kalma ta mai kama da ita fa qawwamahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi annabi da kansa ya masa gyara wa ka'annahu yu'addibuhu kamar yana ladabtar da shi ne ala Allah ya gayyara fi adiyatin nabawiyyati shay'an akan kar ya kuskura ya kara wasu ababe a cikin zikirori da addu'o'in manzo Allah fa tafsidu fa'idatiha fa'idatiha wa barakata domin amfaninta da albarkarta sai a rasa wa sirruha da ma sirrinta fa kaifa biman yazidu fiha to ina ga wanda zai yi kari a ciki wannan fa kalma ya canza ya juya ta ne da wata ma'ana aka hana shi to ina ga wanda shi gaba ɗaya kalma ya zai ƙara gaba da to Allah ya tsare mu to za mu raba karatun biyu sai mu tsaya nan gurin insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu